Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinmu na rana muhammad abulbo cike muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da shirin ko kun san tsabtar muhalli da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan dai su ne shirye-shiryen da idan Allah za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan zaku kasance tare da mutum daga farukan su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu zamu fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 21 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da biyar ga watan rabi'u thani na shekara 1442 hijira Mariya. masu saurare kuma sun cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan rabi'u thani na shekara ta 1328 hijira Mariya. sattar khan da bakir khan jagoran boron masharudiya a kasar iran waɗanda suka taho daga birnin tabriz daga arewa maso yammacin kasar iran din suka isa birnin tehran inda suka sami nasarar kwace iko da birnin daga hannun sarki muhammad ali sha gajar kafin haka dai sarkin ya aike da runduna wadda ta yi wa birnin tabriz kawanya na tsawon watanni goma sha daya amma tare da taimakon mutanen garin sattar khan da bakir khan sun sami nasarar korar sojojin sarki sha kuma suka kama hanya zuwa birnin tehran domin kwace iko da birnin daga hannun azalimin sarki masu wari ko san cewa shekaru 29 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 aka zaɓi bitrus gali a matsayin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya na shida a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya an haifi bitrus bitrus gali a shekara ta 1922 a birnin alkahira na ƙasar masar shi dai kirsa ne ya kuma kammala karatunsa na jami'a a jami'ar alkahira sannan ya shiga karantarwa daga baya butrus butrus gali ya shiga harkokin siyasar kasar ta masar inda ya zama baiwa shugaban kasa shawara akan lamura da shafi harkokin kasashen waje butrus gali ne ya baiwa shugaba sadat shawara kan yin sulhu da isra'ila a shekara ta 1978 sannan banda kasashen duniya suka mayar da kasar masar yawa da musamman ma dai kasashen larabawa shine ta kai komo har sai da ya sake dawo da alaka a tsakanin kasashen larabawan da masar a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 ya zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida ya rike wannan matsayi har tsawon shekaru biyar da ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 24 suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1996 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na kowace shekara ta zama ranar talabijin ta duniya manufar zaben wannan rana dai ita ce ganin irin muhimmancin da talabijin take da shi a wajen isar da sakonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da kananan yara da mata da maza duk suna amfana da talabijin ko da kuwa ba sa iya rubutu da karatu kafar sadarwa ta talabijin ita ce kafar sadarwa mafi karbuwa a duniya da wannan dalilin ne ya sa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci unesco tare da haɗin gwiwa da gidajen talabijin na duniya daban-daban domin su samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kyautata rayuwar mutane a rana irin ta yau akan gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka inda ake gayyatar masu gidajen talabijin na duniya daban-daban domin raya wannan rana jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madala bayan shirin ko kun san yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To labaran duniyan amma da farko ga muhimman kanunsu. dakarun kasar yaman sun kwace wani sansanin soja mai mahimmanci a lardin ma'arib na kasar mutane takwas sun rasa rayukan su sakamakon wasu hare-haren rokoki da aka yi birnin kabul na kasar afghanistan a najeriya hukumar da ke kula da wato fada cututtuka a kasar ta sanar da wata nasara da aka samu a fada da ake yi da cutar nan ta coronavirus to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan ɗaya bayan ɗaya dakarun kasar yaman da suke samun goyon bayan dakarun sa kai na kasar sun sami nasarar kwace ikon wani sansanin soji mai matukar muhimmanci da ke lardin marib da ke tsakiyar kasar bayan wani gumurzu da suka yi da sojoji na sa kai da saudiya take goya musu baya waɗanda kuma suke biyayya ga tsohon shugaban kasar abdurrabu mansur hadi kafafen watsa labaran kasar yaman din sun ba da rahoton cewa sojojin kasar da dakarun sa kan masu goya musu baya sun kwace da kuma tabbatar da ikonsu a kan sansanin soji na ma'as mai matukar muhimmanci bayan gumurzun da suka yi da masu dauke da makami da suke da alaka da kungiyar ta'addancin nan ta alka'ida da suke da alaka da kungiyar salafis isla party shi da wannan sansani yana nan ne kimanin kilomita 57 daga babban birnin lardin ma'arib din kuma shine babban sansanin soji da 'yan bindiga daɗin suke rike da shi wannan dai babbar nasara ce ga dakarun na yaman da masu goya musu baya da suka kokarin ci gaba da kare kasar daga wuce gona da irin saudiya da ƙawayenta rahotanni daga kasar afghanistan sun bayyana cewa alalakalla mutane shida sun rasa rayukansu kana wasu kuma da dama sun sami raunuka sakamakon wasu hare-haren rokoki da aka kai yanki mafi tsaro na birnin kabul babban birnin kasar inda da dama daga cikin ofisoshin jakadanci na kasashen duniya da kuma wasu ofisoshi na kasa da kasa suke gurin yayin da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar cikin gida na kasar afghanistan din tarik ariyan ya ce 'yan ta'addan da suka kai harin da sun harba waɗannan rokoki ne da kan wata mota wacce suka yi amfani da ita wajen kai harin a yau asabar kakakin ya ce bisa ga bayanai na farko-farko da aka samu hare-haren da sun yi sanadiyar mutuwar mutane takwas da kuma raunana wasu 31 baya ga hasarar dukiyar da aka yi har zuwa yanzu dai babu wata kungiya ta ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai kuma kungiyar taliban da take yakar gwamnatin afghanistan din ta ce ba ta da hannu cikin harin yayin da yake sanar da hakan kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya ce kungiyar tasu ba ta da hannu cikin waɗannan hare-hare da aka yi birnin na kabul da rokoki. a wani abu da ake ganin sa a matsayin ci gaba da a fadar da ake yi da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus a nigeria rahotanni da kasar sun ce cikin kwanaki shida cikin bakwai din da suka gabata ba a samu mutuwa ko da guda ba sanadiyar cutar ta coronavirus a kasar rahotanni sun ce bisa ga kididdigar da hukumar kula da cututtuka ta kasar ndncdc take fitarwa a kullum dangane da waɗanda suka kamu da cutar ta corona da kuma waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma suka warke ba a samu wani da ya mutu saboda cutar ta cikin kwanaki shida a cikin bakwai din da suka gabata ba rahotannin sun kara da cewa mutuwa uku kacal a kawai aka samu a duk faɗin ƙasar tsawon kwanaki takwas da suka gabata daga cutar ta corona yanzu a yanzu dai mutane 1165 ne suka mutu sakamakon cutar a najeriya sana adadin waɗanda suka kamu da ita kuma sun kai mutane da 65,982 wanda hakan ya sanya najeriya ta zama kasa ta biyar a afirka cikin jerin kasashen da suke kan gaba da kamuwa da cutar da suka hada da kasashen habasha masar morocco da kuma afirka ta kudu to masu saurari kare da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya sanar da cewa kasarsa ta kaddamar da fara kera jiragen sama marasa matuka da kuma masu kananan da wasu gudanar jiragen sama da za su yi amfani da su gudanar da ayyuka daban-daban cikin shirin kasarsa ta tabbatar da tsaron kasa wannan sanarwar ta zo ne bayan da shugaba maduron ya sanya hannu kan wata doka da ta kafa cibiyar kasa ta zirga-zirgar jiragen sama waɗanda aka ɗora wa alhakin tsarawa da kuma kerawa bugu da ƙari kan gyaran sabbin ƙananan jiragen sama da kuma jirage marasa matuka da za a dinga kerawa a cikin gida shugaba maduro ya ce an tsara wannan shiri ne da nufin tabbatar da ci gaban ƙasar da kuma tabbatar da tsaronta a watan satumba ta gabata da shugaban maduran ya bada umarnin kafa wata majalisar soji da nufin gudanar da ayyukanta na samar da makaman da kasar take bukata duk da irin takunkumin da take fuskanta musamman da gurin amurka gwamnatin kasar habasha ta sanar da cewa dakarunta sun kwace garuruwa guda biyu masu mahimmanci daga sojojin yan aware na yankin tigray a daidai lokacin da rikici da ke tsakanin bangarorin biyu ke ci gaba da kazanta a wata sanarwa da gwamnatin tafiya ta ce dakarun nata sun kwace garuruwan azum da adwa sana halin yanzu kuma dakarun nata sun kama hanyar garin adigrad da ke kimanin kilomita 120 daga arewa garin makele babban birnin yankin na tigray inda dakarun suka sa alwashin kama shi sanarwa ta kara da cewa da dama daga cikin dakarun yan awarin da sun mika kai lamarin da ya ba sojojin gwamnatin damar ci gaba da kutsawa har zuwa yanzu dai babu wata kafa mai zaman kanta da tabbatar da kama waɗannan garuruwa biyu bisa la'akari da katse hanyoyin sadarwa da gwamnatin ta yi to sai dai an ce kama waɗannan garuruwa guda biyu din zai kasance lamari mai karfafa gwiwa ga dakarun na gwamnati saboda irin mahimmancin da suke da shi kimanin makonni biyu kenan da rikice yake ci gaba da faruwa lamarin da ya tilastawa domin dubatan al'ummar yankin na tigray yin gudun hijira zuwa kasashen makwabta musamman ma dai kasar sudan to karshen labaran duniyan kenan To madala bayan kun sha labaran duniyan yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba shirin tsabtar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan tehran da ke tattauna matutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun guba wato food poisoning da ake samu daga abinci sakamakon bacteria ɗin da ake kira staphylococcal aureus da fata kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun staphylococcal food poisoning wanda a gajerance ake kira da staph food poisoning to shi dai wannan wani ciwon ciki ne wanda ake fama da shi sakamakon cin abincin da ya gurɓace da ƙwayar cutar nan ta bacteria ta staphylococcus aureus wato staph bacteria kenan ana samun wannan bacteria din ne a hanci hammata ko kuma fatan mutum kenan sannan kuma ana iya samun ta kuma a jikin dabbobi tana haifar da cututtuka irin su Ƙuraje, pneumonia da infections daban-daban a ciki har da na gurɓacewar jini ita dai wannan staph bacteria din na haifar da gurɓacewar abinci to abinci na gurɓacewa ne sakamakon rashin tsaftar hannu idan bacteria din ta shiga a abinci haka dai za ta yi ta nunnunkuwa ta ƙara yawa tana zuba guba a cikin abincin da zai iya sanadiyar illata mutane yawancin abincin da aka riga aka dafa kawai ci ya rage a yi kenan za mu ga sun fi haɗarin samun irin wannan staph bacteria din a ciki kuma wani babban matsalar ma da za mu ga cewa shi ne a ido ba a iya gane cewa wato wannan abincin ya gurɓaci da staph bacteria saboda ba wai ko warinta ne ko kuma launin abinci ne zai canja masu sauraro kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan gurɓacewan abinci sakamakon staphylococcal bacteria da ke haifar da rashin lafiya a jikin ɗan adam to ita dai alamomin cutar alamomin cutar da mutum zai iya nunawa kenan wato idan ya ci abinci da abincin da ya gurɓata da wannan bacteria din suna da ɗan dama amma a ciki akwai ah, tashin zuciya amai ciwon ciki mafi yawan mutane kuma suka yi fama da gudawa yawanci alamomin suna bayyana ne kamar misali bayan mintuna talatin zuwa awanni takwas bayan mutum ya ci gurɓataccen abinci to akwai kuma hanyoyi da yawa da mutum zai iya kare kanshi ko kuma da al'umman da haka yake ciki misali yawanci mutum yana mu'amala da abinci da mutane da yawa suke ci ko kuma nashi ne ma ya kamata a yawanta wanke hannu kafin a dafa ko a taɓa abinci marasa lafiya ko kuma mara lafiyan da ke fama da amai da gudawa bai kamata ya dafa abincin da sauran mutane za su ci ba ba haka ba idan aka rashin sa'a zai iya sa wa abincin wannan kwayan cuta yana da matukar mahimmanci cewa a saka safan hannu idan akwai ciwo a jikin hannu yayin da za a yi girki kenan kuma ya kamata a tsaftace wurin girki yawanci cututtuka da muke faɗa a baya da kuma wannan shi ma tsaftar wurin da ake dafa abinci yana da matukar tasiri ya kamata kuma a yi kokarin hana cakuduwar dafaffen abinci wanda wanda ba a riga an girka ba kenan a riga ajiye abinci a wuri mai sanyi da ya kai akalla 40 degrees celsius wani matsalan zamu ga shine wani lokacin akan samu staff da suke jurewa zafi to saboda haka idan an koda an dumama abinci kafin a ci to za a ga cewa wannan zafin baya ma iya kashe su to babban abu shine da ya kamata a yi shine tun farko a kare abincin daga gurɓacewa to yanzu dai a madadin ma'aikatan rediyo hausa voh daga nan tehran ni fatima mahmud da na shirya na gabatar da shirin tsaftar muhalli ke cewa mu haɗu da ku a wani sabon shirin idan allah ya kai mu wasu alaikum to madalla bayan shirin tsaftar muhalli yanzu kuma sai shirinmu na karshe a ranar ta yau shine dai shirin na kide-kiden iraniyawa a yi saurare lafiya kide-kiden iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku to a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar iran mai suna amin habibi ya gabatar sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. شده هم دم من قطره عشق تو چشام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و واسه خاطره های جور وجود جور بیا که با مدنه تموم میشه دردای من بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من لا لا لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا گل لاله زندگی بی تو باسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله جز غم دوری حرفی نیست بدون دلیل گریه ها جز بی تو بودن چیزی نیست برای من که عاشقم عشق همیشگی تویی اون که کنارش دل خوشم فقط تویی تویی تویی اون که کنارش دل خوشم فقط تویی تویی تویی لا لا لا لا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشوام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و واسه پیش دردای من بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من لا لا لا لا لا, لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی دل داره همش میناله wakar amin habibi kenan da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan zan jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng جز غم دوری حرفی نیست بدون دلیل گریه ها جز بی تو بودن چیزی نیست برای من که عاشقم عشق همیشگی تویی اون که کنارش دل خوشم فقط تویی تویی تویی اون که کنارش دل خوشم فقط تویی تویی تویی لا لا لا, لا بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله بیا از اون وقت to masu saurare da haka muka kawo dukkanin abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu amma da kima dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara dakarun kasar yaman sun kwace wani sansanin soji mai muhimmanci a lardin ma'arib na kasar mutane takwas sun rasa su sakamakon wasu hare-haren rokoki da aka yi birnin kabul na kasar afghanistan a najeriya hukumar da ke kula da wato fada da cututtuka a kasar ta sanar da wata nasara da aka samu a fada da ake yi da cutar nan ta coronavirus to madalla masu da kuma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku sai kuma zuwa anjima a shirinmu na dare inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.